Jama'a salamu alaikum. Masu bin wannan shirin ciki da gaskiya barkan dawa wani sabon shirin da kan bukadin waɗanda aka take wa haƙi. Yaƙi da cin hanci da rashawa, nemo marayu haƙƙin su da ma sauran lamarin da suka shafi tabbatar da kare 'yancin ɗan adam. A yau za mu fara duba batun wata baiwar Allah mai suna Lantana, wadda mijinta ya nace sai aurensu ya ci gaba ta hanyar saka ɗan sanda ya ci zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin. suna na sarfila hashin gumel a yau shirin zai shiga yankin maye ne da ke karamar hukumar fufore a jihar adamawa inda wata mata mai suna lantana isiyaka ta nemi mijinta wanda ke sana'ar fawa mai suna umar ibrahim sarkin fawan maye ne da ya sake ta don ba ta gamsu da ɗabi'unsa ba don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake yi mata don haka ta nemi a sauwaƙe mata ta hanyar ƙul'i wato ta biya mijin ladan abin da ya kashe na auren lantana ta ba da labarin umar ibrahim mahauci ya kai ƙararta ta ofishin 'yan sanda na maye ne inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannu da ake kira bidas ya yi ta marinta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi wai sai lallai ta koma gidan mijinta kuma ta janye karar ta shigar don neman a ba takarda. Mun ji ta bakin lantana da mijin nata wanda ya jajirce sai matarsa ta dawo gidansa duk da yana zargin ta tana taɓin hankali. Lantana dai ta ce yanzu haka Umar Mahauci da ɗan sanda Bidar sai ɗaurewa baya. Na yawo da adda yana barazana ga lantana da waɗanda yake ganin su ne ke mara mata baya. Sunana lantana. wa? Lantana Isiyaka. To, Lantana ba ni labari mana menene ainihin ya faru, menene ainihin matsalar da ya faru? Matsalar da ya faru shine ni dai ban san komai ba, a ranar Laraba sai aka ce ana neman histoshin ɗin maye ne. Sai muka zo, da muka zo sai muka samu polisawa biyu da mota. Suka zo sai ɗayan ɗin daga ciki sai yana cewa zai ci ubana idan ban faɗa gaskiya ba. wa yake bani kuɗi ina shari'a da mijina na ce ba wanda yake bani ya ce mama na take bani ne na ce a'a ya ce me ya sana'a na na ce kalan shinkafa nake ya ce na yi noman shinkafa ne na ce a'a sai muka shiga mota da ni da hassatu da haruna da awwalu sai aka kawo aka kawo mu sai aka rufe awwalu da haruna sai ni da hassadu eh, kuma ina dan zuwa su shi awwalu da haruna menene tsakaninku? Eh, akwai wata dangantaka ne tsakaninku? ba dangantaka komi shi haruna akan yana saida ma mama na kifi sai ya ce wai ai akan mama na ta hada ni da haruna din muna tare da haruna hmm. shi wa yake gaya miki wannan magana shi mai gidan nawa na'am na'am to ci gaba ci gaba to da aka kawo mu mm. sai aka da aka rufe wa'annan din sai mu kuma aka samu ni da hasata muka cire hijaban mu sai aka faka mu wani gefe muka zazzauna diga ba sai shi umarun din ya kira bidas din a cikin daki suka gama maganganun da za su yi waye umaru waye bidas umaru mai gidan na yawa to shi kuma bidas waye ne polis din da ya rake ne to ci gaba ci gaba To sai aka kira Hafsatu ta je da ta je aka yi mata tambayoyin da za a yi mata ni ban san ko me aka tambaye ta ba sai aka kira ni. Mm. An kira ni zuwan da zan yi kamin in shiga cikin ɗaki ma ya saukar min da mari ɗaya ya sake saukar da ɗaya sai ya ce don buru sai na faɗi wanda yake bani kuɗi ina shari'a da mijina. Ne eh, wato ɗan tsaya shi waye ya mare kin nan? Shi bidas ɗin. Na'am na'am Shi ya mare ni. Mm. Sai na ce ni ba wanda yake bani kuɗi sai ya cire takalmin kafan sai ya mare ni ya sake ya mare ni ya sake ya mare ni ya sake ya mare ni mari huɗu ya min da takalmi. Mari biyu da hannunsa. ya sake ya ɗaga wani sanda na kusa da shi ya buge ni a hannu da sandan ɗin mm. sau biyu sannan ya sake ya dake ni a bayana sau biyu da sandan ɗin. Mm. to shine ya ce sai wani babban su ya zo to da polis din ya zo babban su din hmm. sai ya ce ina yan ma'aina sai muka zo da muka zo sai muka mai da jawabai sai ya ce to ai wannan ba abun da zaka kawo wurin mu bane zaka kai zaka koma can tsakaninka da matarka ne zaku je ku karasa wannan matsalolin ku tsakanin ku ne na auratewa ya zaka yi ka sa wa yan nan ciki sai an ka sallame mu shikenan mun kayo gida mm. mun yo gida kan hanya sai yana bin mu da yana holo yana holo sai na ce jika ba ka sa an da ke ni ba an da ke ni zan koma gidanka ka kawo ni an yi min horo zan koma gidanka sai ya ce shi dama abun da duk yake yi ba so na yake yi na in koma gidansa ba ai ko da ya ce yana so na ma ai za a sa in kashe shi shi ba so na yake yi ba ba zai sake ni ba ballanta na haɗin yi aure sai ni kuma na ce ta Allah ba tashi ba shi kenan sai muka rabu da Kawallanta na mai suna Hafsatu da lauyanta da ma hukumar 'yan sanda sun bayyana ɓangaren su kan abin da ya faru. Suna Hafsatu. To a cikin jawabai da muka ɗauka mun samu labari ta yi kira sunanki cikin wannan magana. Mm. Ya aka yi kika shigo cikin wannan shari'ar ke? To mun zo mun samu motan yan sanda yana jiran mu kawai da muka zo aka ce mana mu shiga muka shiga aka kawo mu nan headquarter hmm. da aka kawo mu eh da hmm. aka kawo mu nan din jimeta a headquarter din hmm. sai aka kulle yayuna su biyu ni kuma da ni da ita ba a kulle mu ba har an sa mana hand sanitizer hannun mu akan za a rufe mu hmm. an sa mun cire gelen mu da takalmin mu sai aka nuna mana binci aka ce mu je mu zauna kuma an rubuta sunan mu hmm. akan za a rufe mu hmm. to ba a rufe mu ba ko sun fasa ne ko ya suka gani ne sai ba su rufe mu ba ya jima shi Umaru jikan da yasa aka dauke ni aka kai ni sun dade a daki da shi da bidas police suna magana da suka gama magana sai bidas din ya kira ni da ya kira ni sai ce min kinga duk rashin mutuncin da nake yi ban zagayo kanki ba ko na ce masa eh ce to ni da kika ganin ni ina da zafi amma kuma ina da sauƙin kai zan bi ki a ruwan sanyi idan kin bi ni a ruwan sanyi sai na ce masa to shikenan waye yake ba ma lanta na kuɗi take shari'a da mijinta a kotu na ce masa wallahi ni ba sani ba ki gaya mini gaskiya na ce masa wallahi ban sani ba waye ya yi mata hanya ya kawo ta nan kotun nan na jibeda na ce mishi ni wallahi tallahi ban sani ba ya ce sam aina sani na gaya masa idan ban ga masa ba akwai sin na mata zai sa a kulle ni na ce wallahi tallahi ni ban sani ba ban ma san wani polis ba da zan mata hanya an kai da gaban polis balle har alkali polis ma ni ban sani ba balle alkali na ce kuma ni a cikin garin na aka haife ni a jimeta amma wallahi ni ban taba zuwa station ba gaba mai anguwa ma ba a taba kai ni ba in ba yau da shi umaru ya sa aka dauko aka kawo ni station ba ni ban taba sa kafa na a station ba balle har na san wani alkali ya ce na sani na ce wallahi tallahi ni ban sani ba ni ba yar uwanta bane balle ta gaya min sirrinta mm. ba ta gaya min sirrinta ɗiban ruwa yake haɗa ni da ita ko kuma zan je jeji ita ce shi ma in na je in ban je ba tana zuwa ibar ruwa ma haka kullum tana zuwa ibar ruwanta ko ban je ba za ta je ta ibar ruwanta ban taba zuwa gidansu na ki fito mu je waje kaza ba ita ma haka ba ta biya ni mm-hmm. hanya ne kawai idan ya haɗa mu na ce amma ya kira ta ya tambaye ta kila akwai da mata hanya amma ni kam wallahi tallahi ban yi mata hanya wato wannan dai dalili shi ya kawo ki cikin wannan kira. Eh, wannan dalilin shi ya kawo ni ciki mm-hmm. aka kira ta da aka mm-hmm. kira ta polis din ya daddake ta a gaban ido na duk abun da dai mata suka ya daddake ta sannan da babban su ya zo ya tambaye mu gashi aka kira mu da aka kira mu aka yi mana tambayoyi muka faɗi gashi gashi sai babban nasu ya ce ya koma kotu inda matansa ta yi ƙaransa, su je can su yi kis nasu ya daina jaye jaye mutane a ciki wannan tsakanin shi da matarsa ce. kafin mu muku ta bakin mijin na da kuma martanin hukumar 'yan sanda ta bakin kakakinta lauyan da ke bibiyar haƙƙin lantana ya yi mana ƙarin haske kan ainihin abin da ya faru suna na barisa abubakar zubair colonel kuma kes da ta kai kara shine rashin ciyarwa da zage-zage iyaye da dai sauran wa'ansu so kotun sai ta zo ta yanka hukunci akan cewa ta koma gidan mijinta daga nan sai ta ɗaukaka kara zuwa nan yola sai suka kira ni daga maye ne akan cewa ai wannan ta je yola ta dawo bata da lafiya na ce a ah, sun zo yola ne eh sun zo a su ai polis sun zo sun kama su sai na buga police na maye ne sai suka turo min suka ce su ba su suka kama su ba daga headquarters ne an zuwa kama su can aka turo min numban inspector in. Hmm. bidas din sai na kira shi misali karfe bakwai da ce masa wane e me ya shigar da ku ku police ne wannan civil matter me ya shigar da ku a cikin wannan magana ko ita wannan din ta yi wani laifi da ya sa a kama ta sai ce mini eh duk abin da za mu mu yi su sun yi aikin su sun gamsu masu raro ku tare mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan takaddama a shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu dare da lafiya inda za mu jirga bakin wanda ake zargi wato mijin lantana don jin nashi bangaren labarin yanzu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin mu lado salisu m garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya.